علامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذا في أرض في هذا في أرضية الجنة ونندوك أبيت سند أكي مغنى قسم الجنة في أرضها وحص وحصباؤها وترب وترب وتربها وتربها تند في أرضها وصبائها وتربها بك هذا في عرض الجنة وترابها وصبائها سيقوله وترابها من زعفر من أو من المسك هزوها كرشي إذا عربيتها المرمر الذي يشبه الفضة في المنبر هذا مرمرا مشوار marmaranmu ba ta yi kama da zofa ba sai dai ina ƙasar nan mai kama da kaman me yake da suna eh, kaman ƙanana-ƙananan duwatsun nan in ka je floti ko in ka je gonan ko zazzabai ya kawai da tudu-tudu za ga akwai wata ƙasa mai kama da kanwa. akai kwayoyi masu kama da sama daban-daban haka kai mai kama da kuma to da Allah ko shi ne yake juyewa Idan ma marmar din kila an sarrafa ta hmm me ce eh hmm? kankara kankara kankara ce ba sai dai kankara ai fara ce sabi ko akwai duwatsu masu kama da kankara an fi samun fara shi. To, ita ce gudu, akan kwanta da ita. To, ba irin wannan shi dutse shi baki ba baki ba, wanda mataran ɗan ne dutsen mai rai, wanda in ka da ke shi ba ka ma fara da shi da diga an ka gan shi ba zai da kuma, ka ba ka sun ɓata kanka lokaci za ka yi. يشبه الفضة في المندل ويشبه المسك في الرائحة وصداؤها من الدر والياقوت واللؤلؤ وتربتها المسك والزعفران بيت السنة ثانيا إيكي فومين بيتي نا بابي نتري دهامسين جتقص فصل في صفة غرفاتها سبوكين تاكونا الجنة غرفاتها في الجو ينظر بطنها من دهرها والدهر بطنان سكانها ahadul qiyami ma al ma'asiya bi wa tayyibil ati wal ihsan tintani kha li su hakkihi subhanahu duhu aidan rahum ta guru fatwa ta kunan gidan aljanna bena yin min fil jawi suna fararen samaniya suke yawo yanzuru batanuha min zahariha ana kallon cikin ɗakin daga wajen ɗakin za ka ce to ai ba su yi to ai su karan kansu ɗakunan ba farare suke ba dan abuwaye suke inda ake aljanna ba kowa sai kai kaɗai sai kuma iyali sannan ba gaba da juna nan ne duniya za ka koye ka je ka ɓoye kayanka don ka ya ɗauki can ba mai ɗaukewa min zahariha wa zaru wajen min baɗaniha ana da ana wajen kuma ana ganin haka ciki bayan zo an fara yin za ka ga shaguna wasu suna son su bai da masallatan kuma haka kamar inda ake da nan manya-manyan ƙofofi da wanduna sai a sa gilasai duka a kunna fitila mai haske a ciki za ka ga hasken ciki daga waje kai wannan ba irin kayan mu ne ina ci gaba da amma mu a wurin mu na kasa kuna ciki a kada muku kallo Isa aka ce har akwai lokacin da aka baka ce za a ba ni cin haƙi za a ba ni kaza don a tura ba amma na san ma ƙarya ce ƙarya ce sun samu කරගෙන ආලා

da shi shi ne ya da bai dace da shi kai bai ma dace ba tunda a duniya muna neman sirri sai daga waje an ga ciki a ina kanta wani yana so ya cikin ɗaki na yana zo ya gali ta tafan da ke ciki sai ta isa nu ko duk kun sa gidan ban da ɗaki ne bofar ran sa irin kofar nan wanda ma kaman kashe kaman toshe wundon an bar shi ba wundo hmm? ne? ba ko in zan yi bacci na fito waje to amma ai za ya fasa shi za ya fasa shi an yi ba a yi ba bai dace kuma ƙarshen ta za ka ji shi da kuri ƙarshen ta za ne wannan sai ya koma nawa ta yadda muke da bukata na malam bello ga can muna gangare ma ya mana kaɗan ya ta zuwa suke goma su zo ashirin daga gari kaza wane ne su daga gari kaza amma yanzu maganan a gina mana ba ta taso ba filaye muke ne ba mu ƙara ginawa su zo mu ƙara ginawa su zo da tafiya za ta yi tafiya in dama ta samu kuma gidajen haya dan mutanen gari ba su abin da mu gidan haya amma yanzu ba za mu gidan haya ba zuwa za su shiga cike su gidiya Don da ba kuɗi za a samu su masu yawa ba, ɗan kaɗan ɗin da aka samu su ba za su biya shi. Zahariya, wa zaharu min batsaniha, batsanani, ha alul iyabi Masu zama a wanda za a ba wannan gidan masu kiyamun laifi. Ba raka ɗari da ɗaya ba, la, ɗan wuce haka. Masu ke kiyamun laifi su ne ba su zauna a ciki. wannan ana tireni ne za a kai lokacin kiyamun laili masu saukan qur'ani duk dare to su ne masu zama a cikin nan gidan ma'asiya mai tare da azumi wa tayyibil kalimati da tsarkakan kalmomi kaga sauka na ciki tasbihi la haula wala quwwata na ciki اللہ اکبر ناچکی سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم ناچکی تو ایرے اس نے مسلم آچکی والعیسانی کم ماسو کیوں تتاوا ماسو صدقہ ماسو تیمہ کو بمتو میں دیکھے دیں ولی تاہی ونی ہاو کئی اب تاری یہ فائلی اب تاری آئی دنیا نا یانا تو آئینا انتا وقت فی الجنہ دسات الیتائی ko da kwata ba ma ta ne ba kwace ne ban ba hmm? Banje ba in ji waye je ka ɗauka ni na ce za ka iya ɗauka ina na gaya ma ina takarda ina inda na rubuta na faɗi idan takarda da ji a tambayi layin ai ga layin kai layi na faɗi wannan magana layin ne kai ne layi eh to ba ba ma ba ma di ba gaba daya kuma mutum zai dauka ba shi mamaki yanzu nan ya tafi asibiti eh, Sani. abu nawa ne kada ta kaga kiyamu ne azumi kyawawan kalmomi salatu zikiri ihsanu aiki kaga mai ihsani ya gyara tsakaninsa da Allah ya gyara tsakaninsa da halittun Allah farawa da iyayensa wanda ya fara hulɗa da su ihsani ya gyara sana'arsa tsakaninsa da mutane wacce sana'a yake yi wacce sana'a yake yi yana yin mai kyau سنتان خالص wa'azi سبحانه a aidan لهم sintani, wannan sai an je canza za a fassara abubuwa guda biyu tsantsan haƙƙinsa ne subhanahu da bayansa a aidan lahum sintani bayansa ma na da guda biyu sai an je can